الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai ina mana gaisuwar addinin musulunci assalamu yau ne azumin ramadan biyar ga wata Allahu akbar kuma yanzu aka so muna addu'a Allah ya karba mana amin kuma ya gafarta mana amin mu gushe ba muna son tarabu mun san abin da sura take karantar da mu sura ce madaniya amma maganganun da ke cikinta sun yi kama da makiya kuma jiya mun ga Allah subhanahu wataala ya gwada mana halittar ɗan adam babu abin da zai faru face da ilimin Allah huwa allazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min shi Allah shine wanda ya halice ku cikin ku akwai kafiri akwai kuma mu'min ya halice wadansu kafirai wadansu kuma mu'minai malamai suka ce abin da yasa aka fara da cewa daga cikin ku akwai kafirai saboda mafi yawa wa'anda suke bayan ƙasa, mafi yawan su kafirai suna cewa Allah kadan ne masu imani shi yasa Qur'ani ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne daga cikin bayan da suke gode kuma cikin kowane mutum dubu daya sai ka samu rabon shi dan mutum 999 da wuce mutum ɗaya bane na Allah Allah ka sanya mu cikin kaɗan masu imani amin to wannan aya ya sa da yawa daga cikin waɗansu ƙungiyoyi daban-daban karkatattu na musulunci sun tafi da fahimta daban-daban akwai 'yan ƙadariya da jabariya masu ganin cewa wato turan yi turan zane duk abin da zai same ka sai ya same ka kuma shi Allah baya nufin sharri alheri kawai yake duk wani sharri da ya faru ba da sanin Allah ba kewan kamar sun kawo da ilimin Allah da sanin abin da zai faru na sharri sun dauka alheri ne kawai na Allah to wannan kuskure fahimta ce karkatacciya da alheri da sharrin duk Allah madaukakin sarki ya san da su ba abin idan ka ce ya bai san da sharri ba kenan wani abu zai faruwa ilimin Allah bai san wannan ba ka jahilta da Allah amma yakan faru na alkhairi kaza ya zama to shi Allah yake so a yi abin da yake so a yi daban da irin abin da kafirai suke yi duk da cewa abin da suke na kafirci ya san da shi amma ba shi ne umurninsa ba umurninsa na shari'a shi ne a kaɗai ta shi kaɗai kar a sha kar a yi zina kar a yi kaza kar a yi kaza in an yi wannan an yi irin abin da Allah ya so amma don an yi an sha an bauta wa gumaka an yi kaza ba zai zama to kuma Allah bai sani ba kun gane wannan saboda haka akwai kungiyoyi da yawa in ka dauki khawarij da shi'a firqatani mutaqabilatan su ba su kungiyoyi ne masu gaba da juna ihdahuma tukaffiru aliyan wa tabarra'u min dai daga cikin su suna kafuta sayyidina kuma suna barranta gaba da sayyidina wa ukhra tansuruhu wa tu'ayyiduhu wa taghlu fihi ila al-hadd alladhi balagathu ba'd tawafi shia min qawli bil ilahiyyati waɗansu kuma daga cikin ainihin wato bangaren ɗan shiya har yanzu sun yi tsanani sun wuce gona da iri wurin ainihin wato ƙarfafa sayyidina ali da ƙaunarsa da sonsa har sun kai matsayin sun ba shi cewa shi Allah ne suna bautansa wasu kuma sun kafarta shi akwai wasu kungiyoyi kuma khawarij da murji'a su ma firqatani mutakabilatani su ma suna kama da juna ihdahuma tukabbiru murtakibal kabira dayan su duk mutumin da ya aikata laifi ko wani irin laifi in dai zunubi ne sai su ya zama kafi ya sha giya kafi ya yi zina kafi ya yi caca kafi komai kafirci ne a wurinsu haka shi ya sa in kai kowane irin laifi sai su ce a kashe ka mutumin da in yi zunubi za a kama shi a kashe shi masu yin wannan tabiya da ka gane su sunewa kawarjawa Wata kuru bi da fi na kuma suna ce in ya mutu har abada zai shiga wuta wal ukhra taqulu laysat al a'malu bil iman wal ɗaya daga cikin bangaren ko suna cewa a ai shi imani kawai gaskatawa ne in ka gaskata ko baka yi sallah ba ko kana da imani in ka sha giya ma ba ko kana da imani in ka yi ina kana imani ko ba sallah ma imani ƙungiyoyin suna nan daban-daban na halaka sannan akwai ƙadariya da jabariya ne mutakabirata ne سوكما إهداهما تنفي القدر والثانية تغلو في إثبات وظهرت بدع كثيرة فيما يتعلق بأسماء وصفات كالجهمية والعشائرة والمعتزلة ولهم بدع تتعلق بالقدر والوعيد والإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بخلق القرآن صبر هكا su ان su ان yan suna da ainihin wato abubuwa iri-iri da abin da ya shafi sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala ya ce Allah yana da hannun sai ce a ah, Allah ba kamar mutum bane ba shi da hannu Allah yana gani a ah, ya zaka ce Allah da gani Allah yana ji a ah, ya Allah yake ji irin dan adam duk wani abu da dan adam yake da shi to kuma dan Allah bai da shi a abinda Ahadu sunna ke cewa Allah yana gani kuma yana ji yana da hannu irin wanda ya dace da shi amma ba ka iya hada shi da dan adam qur'ani ya ce laysa ka mislihi shay'un wa huwa laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu da ya kama da Allah duk yadda za ka kamanta shi da shi to ba shi bane amma wa huwa samiul basir me ji ne kuma me gani yana ji yana gani amma shi dan adam shi ma Allah ke sami'an basira ne ko me ji ne kuma me gani إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا Allah ce faja annahu sami'an basira mun sanya shi mai ji kuma mai gani amma ganin dan adam irin Allah ne ha shi Allah duk inda kake yana ganin ka ya san me kake ciki da ilimin sa amma kuma ya daidaita akan arshin sa duk inda kake ilimin ya san da kike aikata amma dan adam yanzu ga munan cikin nan banda cikin masallacin nan abin da ke wajen masallaci ka san da ke faruwa babu to saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya dan adam yana ji yana gani amma ba irin na mahalicci Allah subhanahu wataala ba to ƴan wannan kadariya da jabariya suna da ainihin wato irin fahimta ta su mummuna akan kaddara cewa duk abin da ya faru musamman ma aka ɗauki wannan hadisi na manzon Allah kula da amincin Allah tabbata gare shi wanda manzon Allah ke nuna ɗan adam lokacin da ya zo duniya an haife shi ne wato zai fito duniya yana musulmi ba shi da laifi wani iri ba mai karkatar da shi sai iyayensa fa abuwawo yuhawidanihi aw yunasranihi aw yubajisani iyayensa suke canja shi su mai da shi ba hule ko ba nasare ko su mai da shi ainihin ba majushi sannan kuma manzon Allah ya yi hadisi cewa "Je mu karanta dan adam lokacin da ainihin wato ya zo duniya akwai wanda zai tashi yana ayyuka irin aiki na 'yan aljanna sai ya kusa mutuwa kuma sai ya aiki irin na 'yan wuta saboda ilimin Allah ya gabata cewa dan mutane akwai wanda kuma zai yi aiki yana aiki irin na ɗan wuta sai ya kusa mutuwa sai ya koma kuma ya aiki irin na ɗan aljanna ilimin Allah ya gabata cewa shi ɗan aljanna ne zai mutu ya shiga ainihin wato aljanna lokacin da aka haife shi in ka to an ce kowa an haife shi daidai amma wanda suka canja shi kamar sun canja kaddara kenan al'amarin ba haka yake ba shi yasa wani daga cikin sahabbai yace ya rasulullah shin ya kamata mu sakankance mu zauna kowannen mu ai qala rajul afala namqutu ala kitabina wa nad'u al-amal shin ba za mu dogara akan littafin mu na lauhil mahfuz ba tun da dama ne gini ranza ne, kuma mu daina aiki kawai kowa ya hakura in kai dan mutan ne sai ka shiga wuta in kai dan aljanna ne sai ka shiga aljanna ba sai kai aiki ba sai manzo Allah ya ce i'malu ku yi aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa kowanne daga cikin ku sai an sauƙaƙe mishi zuwa ga irin abin da Allah ya halicce shi akai in dan aljanna ne za ga ya ta aikin yan aljanna in dan wuta ne za ga ya kama aikin yan wuta saboda haka abin da ya gabata na ilimin Allah sai ya tabbata kansa shi yasa ana wani yaki manzo Allah ya fita yaki da sahabbai wani sahabi jarumi duk inda aka yi shine a gaba a wurin yaki ya buge wannan ya kada wannan ya hau wannan jarumi ne a gaba har sahabbai suna tayyabonsa cewa kai wane namiji mai kokari ne a gaban manzon Allah sai annabi ya amma kuma dan wuta ne sabu ya rasulullahi dan wuta dan wuta sai wani sahabi ya ce to bari in bi shi in ga me zai faru gashi a wurin yaki sai ga shi kafirai sun kai mishi hari an sare shi cikin jina-jina kamar wanda yake zai yi shahada da ya fadi a cikin jinin sai ya tsaya wannan sahabi sai bi shi yana kallon da zai faru sai gan shi ya dauko takobinsa ko mashinsa wai yana Allah Allah ya zama to yi shahada an sare shi amma bai mutu ba sai ya dauko takobinsa da kansa sai ya soci kansa ya karasa kanshi kaga kenan ya kashe kanshi yana ganin ya kashe kansa sai sai ce Allahu akbar manzo Allah ya gaskiya sai ya dawo wurin manzo Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzo Allah abin da ka faɗi gaskiya ne don wannan bawan Allah gashi nan karshe sai da ya kashe kansa kaga wanda ya kashe kansa ai bai shahada saboda haka alama ne na dan wuta a sai kenan ku yi ta aiki in kai aiki ba zai hana ainihin wato abinda ilimin ubangiji ya gabata shi yasa cewa an haife ka ka zo duniya lafiya lau da alamar musulunci wannan hadisin kuma yana nuna cewa karshen ta shi yasa manzon Allah ta da nufin Allah subhanahu gare shi ke cewa innamal a'malu bil qawati karshen al'amari ayyukan ka na karshe shi ake duba shi yasa manzon Allah tsaya da hannun Allah tabbata gare shi ke umarni ayi aiki na kwarai ka zama to tsaya ka tsaya akan hanyar Allah bayan nan kuma ka ci gaba da roƙon Allah kana ce Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala din manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi an aiko shi zuwa ga duniya rahama ga dukan al'umma amma duk da haka yana ta addu'o'i yana ta komawa zuwa ga Allah domin Allah subhanahu wataala ya umurce shi da ya tsaya akan hanyar Allah bai dauka cewa tunda shi manzo ne kuma garanti ne Allah ya gafarta mishi ya daina aiki ba Ibn Abbas yace randa Allah ya sauko da ayan nan ko wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja me karshen aya Allah ya yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya ya innahu kana tawwaba Allah yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba Ibn Abbas wata rana saurayi matashi sayyidina Umar yakan jawo shi zuwa majalisarsa yana amirul mu'minina shugaban kasa amma sai ka shigowa da shi cikin majalisa cikin dattawa ɗan shekara 60 70 shi bai wuce ɗan shekara 18 zuwa 20 ba sai wasu daga cikin dattawa suka ce ya amiral mu'minin kana shigo mana da yara a cikin majalisa ga mu dattawa sai na Umar sai ya kalle su sai ce to na yadda akwai wasu yara da suke shigowa cikin majalisar na yara ne amma ai ko Hausa sun ce yaro da gari abokin tafiyan wa manya ki to wannan yaro fa yaro ne da gari amma bari muku wata jaraba ga wata sura gajeruwa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yaquluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ina so wa zai fasara min wannan sura wa zai ga min dalilin saukanta dattawa manya kowa sai shiru wannan ya tashi yayi irin bayaninsa wannan ya tashi yayi irin bayaninsa can sai sai na Umar yace kai Abdullahi dan Abbas gaya mana menene fassarar wannan sura yaro ne yana tashi sai yace wannan sura sura kenan da Allah ya saukar muka gane cewa ajalin manzon Allah ya sauka daga ran da wannan sura ta sauka da ajalin manzon Allah bai wuce kwana 50 ba manzon Allah ya rubuta kuma daga lokacin da Allah ya ce mishi ya kama tasbihi game da godewa ubangijinsa daga nan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan shekara itikafi da yayi na kwana 20 ne da kowace shekara manzo Allah yakan itikafi kwana goma kwana goma kwana goma goma na kace har ma matan manzo Allah sukan ziyarce shi yayin da yake itikafi in ba ku manta ba wata rana matan manzo Allah sun ziyarce shi yana raka su sai wasu sahabbai suka taso za su zo wurin manzo Allah sai suka ganshi da mata sai suka dakata hmm. annabi da ya hango su ce wani da wani ku zo ya gane su sai suka zo sai ce ku duba wanci ce da wanci suka ziyarce ni mata na suka ce ya rasulullahi ai ba ma shakkar ka ai ba za mu tome ka ba sai annabi ya ce ina inna shaytana yajri min ibn adam majrad shaytan yana shiga jikin dan adam yadda jini yake shiga ta yi kuma shaytan ya sa muku arai annabi kuma da su wane ne amma da yanzu kun gani idan ku ya ga ya muku cewa iyalai na ne shi yasa in kana shugaba kana malamin addini mai karantarwa duk abin da zai jawo shubha ya sa a tuhumce ka ko a maka wani zargi karka yi shi to manzo Allah ya da mikin Allah ya tabbata gare shi shekaran da wannan sura ta sauka maimakon yin itikafi na kwana goma sai manzo Allah ya yi itikafi na kwana 20 itikafi manzo Allah kwana 20 saboda me fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yayi tasbihi game da godewa Allah daga nan manzo Allah ya gane ajalin sa ya sauka ibada ta karuwa yake shi yasa duk mutumin da ya kai shekara 40 Allah ya saurara shi yayi kokari yayi ta istighfari yana neman gafara wanda ma bai kai shekara 40 din ba kar ya dauka cewa to ai shikenan bari sai na kai shekara 40 na so mai ba ina akwai dan kwana 40 ma ya faru ya mutu wani ma ran da ya zo duniya rana ya bar duniya baka san ran da mutuwa zai sauko maka ko saboda ka yi kokari ka koma wa Allah subhanahu wataala ka gyara ayyukanka a wannan shekara manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi itikafin kwana 20 kuma kowace shekara a baya malaika jibril ya zo manzon Allah su yi darasin alqur'ani cikin watan ramadan amma a wannan shekara bayan a baya suna yi so daya a wannan shekara so biyu suka yi darasin alkur'ani da a wannan shekara ne manzon Allah kuma yayi hajjin sa na bakwana kuma a lokacin da yake hajji bayan ya tsaya arfa sai ya ga wa sahabbansa khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hada akbar manzon Allah ya ce ku koyi aikin hajji daga wurina ku koyi aikin hajjin ku daga wurina watakila ba za ku sake gamuwa da ni ba daga wannan shekara shi yasa daga nan sahabbai suka koma suna ta kuka ana zub da hawaye a lokacin da ayan Qur'ani ya sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam rana na arfa ranar juma'a manzon Allah na tsaye malaika ya zo da wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addini ku ji addini ya cika kuma na cika ni'ima ta a gare ku kuma na zaɓi musulunci shine addinin ku na zaɓar ku saboda haka duk wanda bai yi musulunci ba kada ya tsammani samun gidan aljanna kuma duk wanda bai yi addini kamar yadda manzon Allah ya koyar ba kada ya tsammani Allah zai karba shi yasa a yin kiyama in ka zo da sallah in ka zo da azumi in ka zo da zakka in ka zo da aikin haji in ka zo da tauhidi duk abin da ka zo da shi sai an tsaye da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a ce ya rasulullah wannan sunna kace kai ka koya mishi haka kace yayi sallah in annabi yace eh dama manzo Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli yi sallah kamar yadda ko ga nake sallah aikin haji ma yace kudu anni manasikakum ku karbi aikin hajjin ku koya aurena saboda haka in kaje ka karo wani abu da ba manzon Allah ya koyar ba in an tambaye annabi kai ka koya mishi sai ce a to daga nan ka zo da bid'a man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa madha duk wanda zo da wani abin da ba mu muka koya mishi ba ba annabi ya koya mishi ba an mayar mishi qurani ya ce wa man yushaqiqir rasula wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili ثم تولاه ميري فارو ورصده جهنم sannan saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya dora sa'a wa manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ya bayyana mishi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba sahabban manzon Allah hanyar da annabi ya bar musu bai bar duniya ba sai da yace na bar ku akan alqur'ani da sunna Allah ka shaida na bar al'ummata alqur'ani da sunna in kana son zuwa gidan aljanna ka bi alqur'ani da sunna in ka kauce wa alqur'ani da sunna ka kauce wa hanyar zuwa gidan aljanna zaman lafiyanka shine bin alqur'ani da sunna to duk wanda bi hanyar da ba ta Allah da manzonsa ba ba hanyar da manzon Allah ya koyar ba Nu wallahi ma ta walla. za mu jibanta mishi abin da ya jibanta wa rusbihi jahannam qona shi da wutar jahannam wa sa'al masira makoma ta yi Allah ka kiyashe mu amin saboda haka sai kenan hanyar ahlus sunna shine Allah madaukakin sarki yana ji irin jin da ya dace da shi yana gani irin ganin da ya dace da shi yana da hannu irin wanda ya dace da shi yana da kafa irin wanda ya dace da shi har qur'ani ya ba mu labari cewa yawma naqulu li jahannama hal tala'at yawma naqulu li jahannama hal tala'at wa taqulu hal saboda haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ran da zamu ce wutar jahannama kin cika jahannama sai an tambaye ta ta cika talati wa taqulu hal mazid sai ce ya Allah akwai ƙari akwai ƙari ina so kina har yanzu da saura saboda dama gidan fursuna ko gidan fulsuna kaga mutane cikin kunci suke to wutar jahannama tana habbaka tana ci tana neman ƙari ba abin da zai sa ta shiru sai Allah da kansa ya dauki kafa ya saka mata sai da ce tot tot tot dole da ce ya isa manzo Allah ya faɗi haka ya yi kafan nashi yake baka yi saka surar tashi ba shi kadai sani yahudawa sun ce yadullahi mafalola hannun Allah wai Allah marauci ne wa qalat yahudu ne wa qalat al yahudu yadullahi Allah ya ce ne ya yi hannu bal yahudawa suka ce wai hannun Allah marwaci ne bai kyauta sai Allah ya ce Allah ne ya tsine musu albar gullat aidi wa lu'inu ma qalu hmm. hannayensu ne kuntatacce baya kyauta kuma Allah ya tsine musu albarka da irin abin da suka faɗa na cewa hannun Allah marauci Allah ce bal yadahu masutata hannayensa shimfidaddu ne a miƙe suke yana ciyarwa yadda ya gada hannayensa yana da hannun kurbe da shi yana shi ya faɗa to amma eh wayannan karkatattun sun ce hannun Allah sai a ce ƙudurar Allah a baka cewa ƙudurar Allah hannunsa wanda ya dace da shi an gane wannan shine tafsirin ainihin wato ahlus sunna saboda haka a sai kenan abinda suka dauka su ɗan kadariya da jabariya da sauran ɗan wayannan aqida ash'ira da su cewa kaddara eh kaddara hakiki babu shakka Allah madaukakin sarki yana da nufi sai dai nufinsa shi Allah subhanahu wataala yana da ainihin wato nufi ba irin yadda su waɗannan na ainihin wato karkatattu suke faɗi ba Allah madaukakin sarki in ya yi dama abu ya faru sai ya faru ba ka isa ka ce ainihin wato bai san abin da ya faru ba shi yasa Qur'ani ya nuna mana liman sha'a minkum an yastaqima sai ya fata ya ya ma wanda ya ga dama ya tsaya daga cikin ku ya tashi yayi aiki ya tsaya ga hanyar Allah Allah ya bayyana mishi wa ma tasha'una illa an yasha Allah amma kuma duk abin da za ku yi ba zai yi ba sai irin abin da Allah ya so in Allah ya rubuta a lauyin mahfuz kaza zai faru haka zai faru saboda haka babu shakka Allah ya san abin da ke faruwa ko mai kyau ne ko mummuna amma abin da yake so shine mai kyau in kayi mai kyau to kayi irin abin da Allah yake so in kayi mummunan ba shi Allah yake so ba amma Allah ya kalle shi amma bai umarce ka shi ba saboda haka za a sun raya su wayannan ainihin wato yan kadariya cewa ai arada iman minan nas Allah ya nufin imani ga kowa duk wanda ka shi Allah ya nufin imani shi in kaga kuma mutum na kafirci to shi wa kansa kenan kafiri aikinsa sa ne ba Allah bane ya nufa cewa zai zama to kafiri saboda haka cewa kafiri aikinsa yana kirkirowa ne wa kansa wai sun yi wannan ne don su tsarkake Allah ba su su jingina kafirci ko wani sako zuwa ga Allah subhanahu wataala amma al'abarin ba haka yake ba shi yasa magabata suka ce in kana neman madusawa wannan al'umma su ne yan kadariya da tabriya saboda me saboda ainihin wato ai hatta su ma mushrikai sun yi ta kawo hujja da nuna cewa shirka da suke ai Allah ne ya umurce su sai ya kulu ladina asharaku law sha Allah sai ya kulu ladina asharaku law sha Allah ma asharakna wala كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بعثنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ذاك المشركين سنة فريق suna gaya wa manzon Allah ai da Allah ya ga bai ga dama ba da ba mun shirka ba shirka nan da muke ai kaddara ne Allah Allah ya kaddara wannan ba mu ba har da iyayen da ma ba mu zaman to mun yi wani abu na aikata abin da yake ba daidai ba saboda haka Allah ya ce kazalika kazzaba alladhina min qabli haka nan waɗanda suke gabanin su sun karita su ma azabu ba'tala hasu da suka dan ainihin wato azaba هل عندكم من علم فتخرجوه لنا to shin wannan magana da kuke kuna da wani ilimi in kuna da shi ku kawo suna da shi in tattabi'una illa dhann ba sa bin komai sai da shi da shi kawai wa in antum ba komai kuke faɗi ba ba komai kuke aikata ba sai ƙarya kirkiren ƙarya ne kawai qul falillahi alhujjatul baliga. ya musu hujja isheshe dalili isheshe na wurin Allah Isa. da Allah ya ga dama da ya shirya da ku baki daya amma sai ku fa minkum kafirun wa minkum Allah saboda haka da Allah ya ga dama da ya shirya da ku amma ya san komai saboda haka ba hujja bane a sai kenan kaga sun irin wannan har ma sun ce wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum dhalika min ilm ya ya hum illa yadhunnun shikenan ka gari har yanzu sun ce wai wa qalu allazina kafaru lil ladzina amanu أنطعم من لا يشاء أنطعم من لا يشاء الله وأطعما يا يا إن أنتم إلا في ضلال إن أنتم إلا في ضلال مبين saboda haka a sai kenan wayannan shine kalmomi da maganganu na ainihin wato kafirai sun ce law sha'a rahmanu da Allah mai rahama yana so ma abannahu ai da ban bauta wa su gumakan nan ba da mun zo muna bauta mishi saboda ka Allah bai so bane da ya so ai da ya sa mun zo mun bauta mishi kuma wa qala allazina kafaru lil ladina amanu su wanda suka ainihin wato kafirta su ga masu imani eh anuqimu mu law yasha man law yasha Allah aqamu shi za mu ciyar da wanda inda Allah ya ga dama da ya ce da shi ai eh, Allah yana so sai ya ce da ku kawai saboda haka ba sai mun ce da ku ba irin wannan kalmomi na majusawa ne na ainihin wato wancan zamani na kafiran magabata saboda haka Allah madaukakin sarki ya kasance yana ainihin wato aikata abin da ya ga dama shi yasa akwai maganganu na ahlus sunna kan wannan cewa akwai irada qadariyya kauniyya akwai kuma irada diniyya shar'iyya saboda haka Allah madaukakin sarki in yayin nufin kaza kauniyya ce ba makawa sai ta faru Allah yana da manufa irin irin manufar da yake nufi domin in ba haka ba sai ka jahiltar da Allah wani abu ya faru a ce Allah bai sani ba zai yi ba shi yasa Qur'ani yace fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam sannan wa man السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون kaga kenan wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa yana da nufi Allah yana da irada yana da manufa in Allah ya ga dama kaman yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam hmm. wanda duk Allah ya ga dama shirye da shi sai ya bude kirjinsa ya bashi ikon fahimtar addinin musulunci in ko Allah bai yi nufin ka gane addinin musulunci ba yaj'al sadrahu dayyqan harijan na'am sai ya sanya sai ya zama to kuntatacciya duk yadda aka yi wa'azin ba zai iya gane ba ka annahu ka annama yas'adu bis-sama sai ka ce kamar mai hawa sama ne wanda yake hawa sama yana hawa sama iska na kare shi ko jirgin sama shi yasa in ka tafi ka tafi kafa 36 sai ya ce to mun tanadi iska na numfashi in case in iskan ya dauke to za mu ba ku artificial kowa ya shiga duk mai hawa jirgin sama yana gani ana nuna wata alama ko kafin jirgi ya tashi kenan mutumin da yake tafiya sama ta tafiya sama jinka na kunci ina kunci ina kunci saboda haka har akwai lokacin da level din da zaka kai ba iska to sai Allah ya kawo mana misali wanda Allah bai rufe shi ya shirya ba sai ya sani kirje sai ya zama to kuntatacciya ta kunci kamar mutumin da ke zuwa sama wanda ko Allah ya nufe shi da shari'a sai ya bude kirjinsa ga addinin musulunci da an yi wa'azi sai ya gane da an yi wa'azi sai ya gane shin wane ne ya sa wannan ya gane musulunci wannan kuma bai gane ba wa sa Allah Allah to su sun dauka cewa a wanda ya gane musuluncin nan Allah ne wanda ya sa kuma bai gane musuluncin nan ba ba Allah bane don kansa ne kina Allah bai san da shi ba hmm. saboda haka a sai al'amarin ba haka bane haka nan Allah madaukakin sarki ya sake kawo misalin sa fadin magana annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu wala yanfa'ukum wala yanfa'ukum nusihi ya ya in raddu an sahalakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum ya ya huwa rabbukum wa ilayhi turja'un sai ce wala yanfa'ukum nusihi in raddu an sahalakum wato wa'azi na ba zai muku amfani ba in na yi nufin ne in muku wa'azi in kawo ku zuwa ga hanyar Allah amma kuma shi Allah in manufarsa ba shi ne haka ba so yake ya halakar da ku huwa rabbukum shi ne ku. saboda haka amma duk da haka bai hana ba sai an yi wa'azi don ya zama to hujja ai ba don komai ba Allah madaukakin sarki ya turo annabawa rusulan mubashirin ko rusulan mubashirin wa munzirin saboda menene Allah ramma li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul saboda ka kafa hujja ga Allah ai baka turo mana da manzo ba shi yasa ya turo manzanni ya ce wa ma kunna mu'azzibina wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ya ce wala kad wala kad wala kad ne Allah mada wala kad ba'athna fi kulli ummati wala kad ba'athna fi kulli ummati rasula la nu'budu Allah wa jitalabu qawm wannan ayoyi suna nuna mana Allah ya turo da manzanni don ya kafa hujja na turo manzo masu wa'azi sun je sun yi wa'azi ma'aziratan don a yanke muku hanzari kar ku ce to ai manzo bai zo mana ba ba mu samu wa'azi ba ba mu samu a'a rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin nasi 'ala Allahi hujja ba'da rusul ba'da rusul don ya zaman to an kafa wa Allah hujja bayan manzanni sun zo saboda haka sai kenan kaga Allah madaukakin sarki annabi Nuhu ya ce in dai ni mai wa'azi ne zan dai muku wa'azi saboda umarnin Allah hmm. amma in Allah na nufin ya harakar da ku ne ko wa rabbuku shi ne ubangiji bayan bayan ta ya azabtar da wanda ya ga dama ya saya ya wanda ya ga dama cikin rahama saboda haka Allah yana da manufa hmm. kamar yadda kai ma kake da manufa yuridu Allahu bikum al-yusra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yurid يريد الله ليبين لكم ويهدي لكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم سنن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا دون يريد يريد يريد يريد وأيكم به الله saboda haka baka cewa Allah bai da manufa sai dai dan adam ne kawai yake kirkirar aikin sa ya aikata yadda ga dama ba zai ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana Allah subhanahu wataala yana da abin da yake so ya kasance wanda ya yarda da shi akwai abin da kuma ya kaddara sai ya faru ba wai ya yarda da shi ba Allah bai da kafirci ba amma kuma ana kafirci kuma kai haka sai Allah bai san ni kafirci ba Allahu akbar saboda haka me Allah ya yarda da shi musulunci me Allah ya yarda da shi ayi sallah ayi azumi ayi zakka me Allah baya so kar a shadiya kar ayi zina kar a yi ƙarya kar a yi kaza kar a yi kaza ko Allah ya sa mu dace saboda haka Allah madaukakin sarki sai ce me mun dawo kan sura huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min na'am wallahu bima ta'malun wallahu bima ta'maluna basir Allah dangane da da kuke aikatawa basirun yana kallo shi ya halice ku wa minkum kafirun daga cikin ku akwai kafiri wa minkum mu'min akwai mu'mini da imani wallahu bima ta'maluna basir Allah ya gani sai me خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير خلق السماوات والأرض بالحق Allah shine wanda ya halice sammai da gaskiya ai lil haqqi don gaskiya ai wa khalaqahuma bil hikma Allah ya halice su da ainihin wato hikima saboda haka da sama da ƙasa Allah ya ce ba mu halice su don wasa ba وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين da sammai da ƙasai Allah ya ce ba mu halice su don wasa ba akwai hikima cikin halittar sama ka dubi saman nan shekara aru aru ka taba ganin inda wani wuri ya tsage ga malaika yana faci ka taba ganin inda wani wuri ya kode fita waje ka duba ka kalli sama ka sake kallo ganin ka kalibu ilayka kalbasar qad arji basara hal tare ne hudu ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتان ينقلب اليك البصر خاسعا وهو حسير الله يجي قلوب زمنا ku sake duba ba marrace so duba a'a so da yawa kai ta kallo tun da aka yi kake kallo sama haka ko ba haka ba amma yanzu ko masallacin nan kwana an sake mishi banti haka ne gida in yi shekara guda ba ya fenti ba sai kaga shi da kansa yana kodewa iyakan abin da a ce ai wannan zai shekara kaza ko ya akai akwai lokacin da sai ya kodi kai ma dubin da kake kodewa to ka san yadda kake canjawa wa zai ga min yau shi ya san lokacin da ya girma Allah ba ka sani kana canjawa ba ka sani ba saboda haka Allah ya halitta sammai da kasai din nan akwai hikima don ku gane cewa akwai mahalicin ku shine Allah saboda haka Allah madaukakin sarki kalanta samawati wal ardi bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum shine wanda yake ya ainihin wato suranta halittanku kuma ya ƙara kyautata ainihin wato halittanku kuma makoma gaba daya zuwa ga Allah saboda haka kalakakum fi ahsani sura ya halitta ku cikin mafi kyawun sura wa ajmal kuma mafi kyawu na shakal bai halitta ku kamar dabbobi ba yanzu dobi bil gongo dubi yadda yake dubi sauran dabbobi duk halittar su ka duba yadda yake a halitta gaba daya ba halittar da Allah ya halitta yayi kama da halittar dan adam dan adam Allah madaukakin sarki ya halice shi cikin mafi kyawun halitta kuma ya girmama shi ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات الله يقول ولقد كرمنا ولقد كرمنا بني آدم حقيقة من جرم ودن آدم من دوكي في البر والبحر في البر والبحر أهنيا أكن تدو da akan teku duk ga baki ɗaya mun hore wa dan adam abin da ke ciki baki ɗaya. Domin moto Allah ya hore maka ka je kai noma ga ƙasa nan kai ginin gida irin yadda kake so ka hau moto ga jirgin sama in ka shiga kogi ga jirgin ruwa jirgin ruwan nan ana samun jirgin ruwa guda ɗaya babba da zai iya ɗaukar trailer an san trailer na shinkafa ko na siminti buhu nawa yake dauka buhu 600 ton 33 a kowane trailer yake dauka ko to ana iya samun jirgin ruwa da zai dauki trailer ɗaya ɗaya har trailer 100 Allahu akbar sai sun zo su zuba za a samu jirgin ruwa da zai dauki trailer 300 akwai jirgin ruwan da har jirgin sama na sauka a kan in ya shiga cikin jirgin kuma da wannan lodi kaga jirgin na tafiya a ruwa amma da ɗan adam zai fada a ruwan in bai iya ruwa ba yanzu sai ya haka ne kwaba ba ba in ya mutu kuma sai tasa a ranar in yana da rai bai isai zauna a cikin ruwa ba sai ya koma ƙasa in ya sha ruwa har ya mutu kuma sai ya zama to ya zama kamar jirgi shi ma Allah ne dubbe wannan hikima shi yasa akwai waɗansu mutane zamanin manzon Allah da ya ba da labarin yadda jirgin ruwa ke tafiya mutanen Bahrain sun musulunta ne saboda sun san manzon Allah ya rayu a Makka garin Makka dutse ne gaba daya ba teku sai ka zo Jidda kake kallon teku manzon Allah bai taɓa zuwa Jidda ba amma ya ba da labarin ainihin wato yadda jirgin ruwa yake da yadda iska ke tasowa da yadda in mutane sun shiga cikin ruwa wa idza fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din ya ya falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid Qur'ani ya bamu labarin yadda mutane sun shiga ruwa jirgin ruwa in iska ya taso suna kiran Allah suna neman taimakon Allah suna tsarkake Allah da zaran kuma sun tsira sun taka bakin tudu sun ce ka direban jirgin nan ya iya tukin jirgi ko wasu da yawa masu hawa jirgin sama an an shiga wani bad weather an shiga ana ta iyo da an sauka lafiya ce ka ai da kirmu ka tsallako wannan weather wannan pilot ya iya sauka sun manta waye tsere da su Allah to wannan misali da manzon Allah ya ta yi da jirgin ruwa da misalin jirgin ruwa da daukar kaya da yake yi yana nan kamar dutse a cikin ruwa Qur'ani duk ya bada labari wayannan misalai sai yasa wayannan mutane suka zo suka musulunta sun san lalle manzon Allah in ba mu'jiza ba a yadda ya rayu a garin Makka yana jirgi bai ga jirgi ba to saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana dan adam Allah ya girmama shi saboda girmamawa da Allah ya dan adam da zaka ga wannan adam akan hanya ba ka iya wucewa sai hankalinka ya tashi yanzu kawai da an ce an waye gari an gagawa a bakin kwalta kankace ko an wannan kowa hankalinsa sai ya tashi sai an nemo ɗan sanda sai an nemo wane amma da Allah ne za ka wuce ka ga mushin saniya ya mutu waye da mu sai dai a nemo sarkin mushe ko a ce waye sarkin mushe a gare ni ina nama masu cin saniya wai wani na neman yankan Allah wai shi a bashi yankan Allah me yankan Allah wai wanda ya mutu wai hausawa wannan su suna ci kafa sami ta sun yanka shi wanda Allah ya yanka su to saboda haka sai kaga Allah ya girmama dan adam saboda haka dole kai ma ka girmama shi to Allah mu madaukakin sarki ya ce laqad al insana fi ahsani taqwim ko laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim Allah ya ce mun mun ainihin wato halitta dan adam cikin mafi kyawun tsari tsarin sa daban yake ka duba ka gani duk wani halittanka ka daban yake da me da me laifin da ke haduwa har sauke ya fito kai baka sani dube da ido yake blinki yake juya dube da hanci yake shekan numfashi oxygen da kake sheka kyauta amma in ka shiga jirgin sama kana cikin tashin hankali kana neman oxygen amma yanzu duk kana yawo baka san ma yadda kake samun oxygen kyauta Allah ya baka dobe da ruwa yake komai na dan adam Allah madaukakin sarki ya mishi shi yasa yace haqiqa Allah madaukakin sarki khalaqa samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi tasir shi ya kirta halittan ku da can halittan ku ya soma ne daga turaya uban ku annabi Adam hmm. Ko kuma halittan ku daga ainihin wato me mani Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min 'alaqatin thumma min مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونجر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوه أشدكم الله أكبر ومنكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا duba yadda Allah ya halitta ya kamanta halittar dan adam da kuma ciyawa bai da bambanci halittar ka da na masara da na dawa da na gero da na shinkafa da sauransu bai da bambanci kai ne zaka dauki dawa ko masara ka je gona ka noma in ka tona ka saka kwaya daya in an yi ruwan sama sai ya fito in ya fito ruwa na dukansa yana ƙara girma yana ƙara kyau yana ƙara yabanya yana girma har ya kai lokacin da zai zare kai in masara ne ya kai lokacin da zai goyo daga nan ya bushe daga nan da zai faru sai a sare ko za ka ga ya canja lokacin tun yana ban sha'awa lokacin da ake ruwan sama kore duk wani manomi yana so ya ga gona ta yi yabanya ya tsaya ya kalla lissafin sa kawai me zai samu na kai amma ayan da yake ciki aya da yawa me bambancin sa kuma da namiji yayin da zai kwanta da matarsa yayi jima'i da ita mani ya shiga cikin farjinta ya shiga mahaifarta daga nan maniyin nan yayi kwana nawa arba'in ya canja ya zama to gudan jini bayan kwana arba'in, ya canja ya zama tsoka bayan kwana arba'in, a hura mishi rai daga nan bayan ya yi wata tara a haife shi in ya fito yana rarrafe daga nan ya soma zama daga nan ya soma tete yana koyon tafiya ko daga nan ya nike ya soma tafiya daga nan a yaye shi bayan an yaye shi a sanya shi makaranta tun ana ɗaukarsa akwai lokacin da ya shigo ya fi karfin kwana a ɗakin uwarsa yanzu ya girma daga nan an sanya shi makaranta ya gama primary daga nan ya shiga secondary school ya gama ya shiga jami'a daga nan ya zama mutumin kansa ya yi aure ya samu shekaru ya kai shekaru daga nan furfura ya soma fitowa ya soma sunkuyawa daga nan kuma ya kai karshe sai ya ya koma shi ma ko to ita ma masara ko shinkafa ai haka ne ko mm. gashi an soma gashi ta fito gashi ta yi yabanya gashi ta kai har ta kai lokacin da za a sare a ci kai kuma lokacin da za a girbe ka ayyukanka da kai kyawawa sai ka je ka girbe su a lahira kai kyakkyawan aiki kai mai kyau bambancin ka da dabba bambancin ka da ciyawa dabbobi wanda ya tunkuri wannan wanda ya tunkuri wannan ainin kiyama sai Allah ya sa an yi kisasi an rama daga nan sai Allah ya ce gaba ɗayan su su zama to ne turbaya a wannan lokaci ne kafiri zai ce ne ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لو الكافر يقول ina kai tona ne in zama toto baya kamar daga dabbobi suka zama ina baka yi aiki ba yanzu kai an girbe ka ka mutu ka mutu kafiri har abada kana wuta wutan nan kuma in ka shiga cikin wannan wutan babu rayuwa mai kyau kuma babu mutuwa amma mutumin da ya samu shekaru yana bautan Allah kuma ya koma zuwa ga Allah yanzu kuma sai ina sai gida aljanna Allah ya sa mu cika da imani saboda haka Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nas innaka in kuntum fi raybin min al-ba'th fa innaka laqanakum min turab in kuna musu tashin alkiyama ya kamata kar ku musu ku gane lalle za a tashi kiyama innaka laqanakum min turab mu ne muka halice ku daga turbaya uban ku annabi adam farkon sa da tabo ثم من نطفة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الله يجي مثال حديث عن النبي عيسى كمان مثال حديث عن النبي آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون شيء النبي آدم خلقه من تراب الله يجي مو هل شيء na halitta shi ne daga mai turbaya sannan sai na ce da shi kun kasance fa yakun sai kasance shi ma annabi adam an ce kun fa yakun ya kasance annabi isa ma kasance sai kasance ibdo duniya ta hanyar uwa ba uwa saboda haka misali su wurin kasance sai kasance su ku kuma sai Allah ya rice ku min nutfatin daga me daga ainihin wato mani sannan sannan kuma bayan maniyin nan ya kwana arba'in zai canja ya komo ya zama gudan jini sannan daga nan kuma daga nan kuma sai ku koma ainihin wato tsoka gudan jini na sai koma tsoka bayan ya koma tsoka to shikenan akwai wanda yake ake halittar a akwai wanda yake ko ba halitta a lokacin in ya zama to ba halitta ba kafin ya kai wannan wannan stage sai ya zamanto ainihin jinin al'ada mace sai ta fi dashi amma in ya kai kwana 40 na mani kwana 40 na gudan jini kwana 40 na tsoka ya tsallaka kwana 40 ya kai ga halitta a lokacin ake tura a hura mishi ainihin wato rai shi yasa idan mace ta fi da da'a irin wannan lokacin a musulunci ana mishi sallah ko da ya faɗo ya mutu domin yanzu an gama mishi halitta an hura mishi rai amma in bai kai wannan ba sai aka yi barin sa to a kawai sai a ji abin da shi ba a mishi shi yasa hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu da wasallam Allah su tabbata a gare shi eh inna ahadakum yujma'u qalbuhu qalbuhu fi batn ummihi 40 yawma ko ɗayan ku ana tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa cikin kwana 40 nudufa yana ainihin wato me mani kamar inda ibn mas'ud yace in eh, shi ibn mas'ud yace inna nutfa wannan ainihin wato mani idza waqa'at fi rahim in ya fada a cikin ainihin wato mahaifa tsara fi kulli sha'r wa zufr zai zama to ya tafi kowani gashi dake ke jikin dan adam sannan mana ita wannan matan lokacin da ya fada cikin ainihin wato mahaifarta duk inda gashi yake sai maniyin ya je duk inda farce yake sai ya je fa makasat ai fa makuta 40 yawma sai ya zauna har kwana 40 yana wannan nutfa wannan mali yana yawo tsakanin ta da dukan gashin jikinta bayan nan summa tanhadru rahim sai ya dawo kuma ya tattaro ya komo cikin mahaifan fatakunu alaqatan sai ya zama to ainihin wato guran jini kada zalika sai ji ainihin wato a wannan lokaci jam'u kenan zai tattaru ya dawo summa yakunu mudghatan sannan kuma sai zaman to tsoka misra zalim na wannan kwanaki mai yusulullahu ilaihi almalak sai Allah ya turo mishi malaika fa yanfuku fihi ruhu daga nan sai hura mishi rai wa yukmaru bi arba'i kalimatin sai a umurce shi da arba kalmomi guda hudu bi kadri rizqihi wa amalihi wa ajrihi wa shaqiyyun aw sa'idun a lokacin za a zo A ainihin wato rubuta arzikinsa shin wannan mai arziki ne wani irin aiki zai yi ajalinsa kwana nawa zai a duniya Shaƙi ne dan wuta aw sa'idun ko kuma dan aljanna duk a lokacin za a rubuta saboda haka a sai kenan komai da ka sani kafin ka zo duniya Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara duk abin da za ka kasance don haka Allah subhanahu wataala sai nuna kenan wato mun halici dan adam sunna min nutfa daga ainihin wato wannan gudan jini sunna min alaqa sannan kuma ya koma zuwa ga ainihin wato jini bayan yana mani sannan wani tsiru filar arhami wani tsiru fil arhami ma tasha Allah ce za mu bari a cikin mahaifa irin abin da muka ga dama zuwa ajali mu abin ambato lokacin da za a haife shi kenan wanda kuma bai kasance zai zo duniya ba shi kenan sai a fi da shi ta jinin al'ada ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وشدكم sannan kuma sai mu fidda ku kuna ƴan ƙanana ai wato yaran ƙanana sannan su mali ta shi shiyuka wata rana sai ga yaro kuma ya zama to tsoho ya zama to dattijo da su ne yara a unguwa yanzu ko su ne manya shi yasa in kaga dokido kirki to dama yaron kirki ne in kaga tsohon banza ya kasa zama tuwa mutumin kirki to tun yana yaro ba na kwarai ba saboda haka ku yi kokari ku ba wa ƴaƴan ku tarbiyya ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين نعم ثم جعلناه نطفة في قرير مكين سنم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما فكسرنا Allah ya sanya albarka cikin abin da muka yi Allah ya shi mana jagora subhanahu